Masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barka da warhaka. A ci gaban tattaunawar da na da shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola mun taɓo batun ɗumamar yanayi. Ko da yake har yanzu manoma da yawa suna kokwantan wannan al'amari na ɗumamar yanayi. To amma duk da haka na tambayi Alhaji Anas Umar Yola ko su sun yarda da cewa wannan matsala ta ɗumamar yanayi akwai ta ko kuwa. A ah, kamar yadda kika faɗa wannan abu ne wanda duk mai aikin gona shi yake ganin wannan ah, yanayi na dumaman yanayi a zahiriya ba ba ba ba. Mu yanzu misali mai noman rani shi yake ma da wannan shi yake ma da wannan kukan domin duk lokacin da aka ce maka jejin da kake ciki abun da kake amfana da shi bishiyoyin da suke kewaye da kai su kansu wannan bishiyoyin rahama ne ga wannan amfani da kake nomawa inda yake da bishiyoyi da inda bai da bishiyoyi in kuka yi noma za ku samu bambanci daga lokaci zuwa lokaci dalilin rahama da yake jikin wannan bishiyoyi to amma sai da mana cewa da talauci da kuma rashin kulawa na musamman wa al'amarin talaka na Najeriya ko na arewacin Najeriya yake sawa jejin makanta itatuwan jejin ba a barin su zai zama cewa ana yanke itacen ana yin ana hura wutan girki da shi ana yin gawayin wuta ana yin kaza to amma in aka ƙara sauƙaƙa wannan abubuwa na kero da kuma samar da gas to in akwai ana samar da wayan abubuwa din su kansu sukan rage dumaman yanayi sannan kuma in aka samu ragowar dumaman na yanayi din mu mu muka fi kowa maraba da shi mu muka fi kowa samun sassauci akan abun da mu muke ya zama shine sana'ar mu wato harkar noma kenan musamman aka ce muke harkar noma rani dajin kanta a bushe take sai kai da kake nemo ruwan ka zuba a gonanka inda take samun rama ko take samun sanyi nan ne zaka samu duk abun da yake majejin yake tamfarin wannan gonan shi yasa a lokaci akai akai muke feshin magungunan kwari saboda wurin suka ga kore wurin za su ta zuwa to kin ga in mun samu magance wannan eh, matsala na dumama yanayi gaskiya mu muka fi kowa murna Eh, yau Alhaji Anas ai wannan matsala ta ɗumaman yanayi ta shahi ma yadda damana ke zuwa da ruwan sama ke zuba za ka ga da inda aka saba samun ruwa da yawa yanzu ba a samu inda kuma da ba a samu sai ka ga an samu ruwan har yayi ambaliya. Eh lalle lalle wannan haka ne kaman anan ma Bauchi mun kusa eh, ko a ce mun samu irin wannan yanayin wanda anan Bauchi bana ba mu fara noman damina da wuri ba sannan ganin cewa ruwan bai sauka da wuri ba kuma wasu daga ciki ma akwai wanda amfanin gonan nasu ya zama ruwa ya masa kaɗan saboda ana tunanin ruwan bai sauka da wuri ba sai ana ganin kaman wai fari aka samu a sai yanayi ne daga Allah kuma yanayi ne wanda part of daga cikin shi dumaman yanayi din sai zama na cewa an samu hasare hasare da yawa daga ƙarshe wanda amfanin su bai kai ba dalilin wannan rashin samuwar ruwan sama akan lokaci wannan kuma shi ma yana daga cikin abun da dumaman yanayi din yake samarwa wanda in a ce damina ya samu yayi nisa to zai zama na cewa shi amfanin da mai noman rani ma zai noma zai samu sassauci saboda gulabe da duk inda ya kamata ruwan ya tsaya yana nan sannan ruwan bai yi nisa ka kasa ba wanda in ka ba da amfanin ka ruwa kwana biyu uku sai ka sake ba ruwa sakamakon akwai sanyi za ka iya sati daya ko kwana goma ko fiye da haka wannan duka abu ne wanda yake daga cikin wannan yanayi na dumaman yanayi. Kuma musamman ku da kuke noman rani kamar kuna kun ta'allaka ne akan tafkuna ko kuma haƙa rijiyoyi za ka ga saboda wannan matsala ta dumaman yanayi akwai tafkuna da koguna kamar muka ɗauki tafkin cadi za ka ga sun ƙahe ruwan yana tsotsewa a hankali kuma rijiya ma inda da aka saba kamar a haƙa ba da nisa ba yanzu sai an yi dogon tono sannan a samu ruwa duk kuna cin karo da irin waɗannan matsaloli da ɗumamar yanayi da canjin yanayi ke haihuwa wallahi muna muna karo da su kamar yadda nake ce miki tunda ni shugaba ne na jiha duk kowane kananan hukumomi ina da samun koke-koken su ina kuma samun kwamfalin yanayin aikin su da suke tafiyarwa a nan bauchi in muka ɗauki bauchi ta tsakiya. abun da ya shafi darazau damban misau da warji to wannan wurare din musamman darazau eh, damban misau suna da wannan matsala na dumaman yanayi wanda ruwansu yakan tafi nesa tunda su ba ba dam dam suke da shi ba yawanci sukan yi amfani ne da ainihin bohol banda ita misau ne akwai maladun badam wanda wasu manoma suka dan yi amfani da shi amma yawanci dai sukan toni bohol ne. Idan Allah ya kai mu rana ta yau Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi zai ci gaba da bayani akan irin matsalolin da suke fuskanta saboda dumamar yanayi. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ba za ku so a baku labari ba.